Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu muna jamhuriyar Nishar inda kungiyoyin kare hakkin na kasassu suka gabatar wa janar Abdurrahman Chani takardar jerin matsalolin da ke cinye musu tuwo a kwarya A shirin na yau za mu ji amsar da shugaban majalisar ta CNSP ya basu a yayin ganawar shi da su. amma za mu fara ne da yadda batun katin nan da kungiyoyin kare haƙƙin na ƙasassu ke gwagwarmayar ganin an kaddamar da ita a wani bangare na laliban matakan samar da rayuwa mai inganci ga mutanen da ke da tawaya wato carte d'égalité de chance ke ɗaukar hankula to koyaushe ake sa ran kaddamar da wannan kati ya kuma masu tawaya mata suka ji da wannan yunkuri da aka ayyana cewa ya tanadi babban kaso ga jinsin mata da yara ƙanana madam alimatu sa'adiya ta halarci taron da ya tantauna waɗannan batutuwa sai dai kasancewar tana fama da matsalar furta magana ya sa mai taimaka mata a wannan fanni wato hajja Fatima yin bayani a madadinta in ta tattaunawa inda za a gyara a amfani da shi a dukkan matsaloli ni ce mataimakiya halimatu kama maganar da ta yi za a rage ma mata da yara wahala buskan waga kartik inda ake nan ana shirin hudowa saboda unhanu na cikin na in aka lura mata baccin na kuma ana cin zarahinsu kenan su abin da ake musu ya riɓa ya ɗaya biyu hal uku in waga kartin ta huto kenan za su samun dama na rayuwarsu ta bunƙasa ƙungiyoyi dukansu sun yi a rejistiransu kamar dama sun san da zaman su bido su bai kawo wahala kamar yanzu abin da dai kaɗai za a yi musu kenan a musu horo buskan menene ma'anarta su gane kar mine menene zata ba su dama kuma su gano kuma e menene Matsayin su in suka sami menene za su samu kamar moriya a cikin waga kartika akwai waɗanda misali a yankunan karkara suke watakila ba su da alaka da ƙungiyoyi ma nan cikin gida ko baka cikin ƙungiya nakasan ka ne yake baka inci kenan kowa wanda yake da nakasa zai samu inci da zai yi mishi waga kart mu dai fatan mu a ce wanga dai kart inda a ce ya zama mutane sun hara aiki da shi mu shine babban biyan wahalolin mu da muke ciki zai rage. Sido zuwa yaushe ne ake sa ran fara raba ta har kuma a fara aiki da ita? In son samu ne ran talatin da watan Juli. Kasan ran nan ne kasan mu ta ma mutane masu nakasa. Wannan rana ce ta mutane masu nakasa ta Nijar. tunda akwai eh, journée international des personnes handicapées wannan na duniya ne gaba daya wannan uku da watan disamba abinda muke hange da mu da gwamnati da partner kinmu unicef shine a fara aiwatar da tsarin tantancewa na mutanen da za su yi amfani da da wannan katin wannan duka mun yarda da mu da bangaren gwamnati da da partner kinmu ah, insha Allahu ah, muhara ba su katukansu ita wannan article 17 na kuduri na juye 2021 ta ce ma dukkan mutum inda yana da nakasa yana da inci a bashi wannan katin to abu guda ne a tantance ka ya ake tantancewa a yawa akwai kwamiti babba da za a yi a aza wanda shine ke kula da tantancewar a bangaren kasa amma kowace komin ana yi kungiyoyin kanana kanana wanda su ne za a haɗewa da mutanen likita da kuma har yanzu mutanenmu da sauran ministoci a kaman direction direction a aza wannan kwamitin su ne za su shiga cikin ƙauye da birni su gano mutane masu nakasa kana kuma a zo a tantance su a cikin kowane komin akwai ekipikin da za a azawa wanda kamar aikin shi shine a gano mutane masu nakasa don da sauran mutanen malam sule kamar da ka yi tambaya ne ɗazun nan mutanen nan masu nakasa ana ɓoye su ne ma waɗansu ma cikin waɗansu al'adu ana ɓoye su ne abu kaman abun kunya ne to sai an hudda mutane wanda za su iya su bi su su gano su in sun tantance mutane sai a tura takardun tantancewa bangaren jihohi kana su masu tura ma bangaren kasa inda za a tabbatar da zaman su na mutane masu na kasa kana ne za a ba su kamar babu ka'idan da in ka cika ko baka cikin kungiya wannan katin ta kasa ce ba ta kungiyoyi ba kamar yadda muka alkawalta babi na biyu na wannan shiri zai ji amsar da janar abdurrahman chani ya bai wa wakilan masu bukata ta musamman game da koke-koken da suka gabatar masa a yayin ganawarsu da shi a fadar shugaban kasar nishar habibu abdullahi na reshen yamai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama wallahi ya saurare mu da far'a ya nuna mana shi ba dan siyasa na ba duk abin da zai yi abin da an da tahiyar da kasa da inda zai iya daukan mana zai yi mana shi shine za shi yi mana zan daukan maka misali cewa wannan kunin babban gidauniyar tamu da aka dame ya ji ciyin wannan abun kuma ya sace ga zuciya in Allah da annabi ya ce za a kokari maza maza a bude wannan abun da wani rishin eh, wurin zama da wani wasu wurshi abu in akwai wa'annan gidauniyar to insha Allah ya ce za a samu kuma a yi maganin ta kuma ya ce wurin zama dindindin ya ce ole a ake a nemi wuri har nesa matsayin da mu ya dibi tausayin da gare mu gare shi gare shi zuwa tahiya ko wani wani da plasma kaga matsala ta gare mu yace za a kokari a gani nan tsakan gari ba wai a dauki kilo 20 ku da wani abu a ce a kai mana ba nan da zuwa gaba insha Allah saboda abu ne na ba za a cewa sha guda ba hannun ya dauki kuma zancen eh, wannan dauka ma'aikata hannuwa yace alhamdulillah yace kuma mu ba za a ce muna mu mutane masu da kasa ne ba kuma ba za a ce muna mu mutane kyan bara na ba yace mana a'a mu mu ce wannan matsayi saboda mu mu yana aikin mu na kanmu ya ba da misali shekaran shi an aiko mutane wajen mutum 700 da wani abu da an kwaso kyan bara na burkina cikin 700 da wannan nan yace bai ga gurbin ko guda bai ga makawa ko guda bai ga wani abu na shi ga ganin shi wanda aka ce ma fesa andikafe kamar mutum mai na kasa shine wanda zuciyar shi ta mutu gari ta mutu ga wani aiki shi ki zamna yayi bara yace shi bai ga na kasa gare mu ba mu yan kasa na kyan ne kamar kowa kuma mun kawo gudunmuwan mu ta ci gaban kasa mu yana mu aiki ga kasa yace to insha Allah kuma zai kawo nashi gudunmuwa kuma yadda duk abin da muka kawo zai kama maganin shi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu Sido Nuhu Umaru da Halimatu Sa'adiya da mataimakiyarta Hajiya Fatima sai Habibu Abdullahi na reshen Yamai ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ta sauka.